ni ya tattara kansa waɗannan abubuwa na me na ga duniya an ba shi ma to mu ne ma da lahira ke mu ne da duniya mu ne da lahira shi a tasa fahimta kamar yadda wani ya faɗa wata ayar Allah ya ke ba mu hikaya ya ce wala in ruji'tu ila rabbi inna li 'indahu lal husna wa inna kuma kuma an maida ni zuwa ga ubangiji ma to zan samu mafi kyau kuma a gurinsa kaga saboda me saboda girman kai shine Allah yake faɗa game da shi ce a fara'aitar da zai kafar bi ayatina wa ƙala la utayin da malam wa walada ba ni labarin wanda ya kafar cewa mu kuma yake cewa za a bani dukiya za a bani tarin 'ya'ya wannan son kai ne ga girman kai ga son kai to shi kuma dan uwansa me yace قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالله خلقناك من تراب بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يعطيني لنرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع abokinsa yake wa alfahari da abin da aka bashi na gona da dukiya da dangi da jama'a da shauransu alalahu sahibuhu sai abokinsa ya ce da shi wawa hawiru yana tattaunawa da shi a kafarta bil ladhi khalaqaka min turab yanzu ka kafurce ubangiji wanda ya halice ka daga ƙasa kuma min nutfa sannan mai da kai gudan mani sun masawaka rajula sannan mai da kai mutum cikakke tsayayye yanzu ka kafirce masa eh, kana girman kai kana cewa ma zunni an tabi da hadhihi abada wa ma zunni sa'ata ƙa'ima kana cewa kana ganin ma dukiyar taka ba za ta karewa kana ganin ma ba za a yi tashin alkiyama ba to yanzu wanda ya halice ka tun kana ƙasa zuwa mani zuwa gudan tsoka zuwa har ka zama mutum yanzu kuma ka kafirce masa kaga yana mai ne masa wa'azi ya dawo kan hanya lakin na huwallahu rabbi sai ce sai dai huwallahu shi ne Allah rabbi ni shi ne ubangiji na shi ke tafi da al'amari na wala ushiriku bi rabbi ahada ba zan haɗa wani da ubangiji ba a cikin bautarsa wala wala idda khalta jannatak me ya hana da ka shiga gonar kaga komai ya ji ga inabi ga ga dabino ga shauran shukoki komai ya ji eh kulta sai ka ce masha Allahu la quwwata illa billah me ya hada ka faɗi haka saboda duk wanda ya ce masha Allah la quwwata illa billah akan abin da ya burge shi ko ya ba sha'awa to da izinin Allah aibi ba zai zai samu wannan abu ba baki ba zai lalata wannan abu a wata ruwayar kamar inda ya zo hadisi annabi a ce masha Allah tabarakallah a ce masha Allah tabarakallah wannan aya kuma ta zo masha Allah la quwwata illa billah masha Allah Allah ni so gurin ya zama haka ba dabara ta bace ba wayo na bane la quwwata illa billah ba ni da karfi ba ni da dabara illa billah sai ta Allah kenan ka mai da me al'amarin ka zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala amma kuma sai ta burge ka kai ka shiga girman kai na fi ka dukiya na fi ka dangi na fi ka kaza hmm? in tarani ana aƙalla minka mala in kana ganin ni ne nake kasa da kai karanci. ni nake ƙasa minka da kai malam a dukiya waladan da 'ya'ya to fa asa rabbi an yuti ne khairin min jannatika ya kusanta ubangiji na ya bani fiye da gonar taka da kake takama da ita wa yursila alaiha husbana min sama kai kuma ya aiko ma da annoba daga sama Fatus Biha gonar taka ta wayi gari sa'idan filin Allah zalakan busasshe ya kone gonar taka <laughs> Allah mai iko ne ba ka ai kun san abin da ya faru ga gonaki a wajen abin nan ko koren nan duk tsutsotsi sun cinye gonaki wasu ta wata ta dan haga kawai aka waye gari cikin kwana ɗaya suka gama da duk gonaki da suke kewayen gona tsutsa kaga tsutsa me za ta ci amma wata shuka ta yi haka amma duk sun cinye kaga ta musiba ce Allah ya ya ko da musiba kuma ai sai dai abin da hali to shine yake gaya masa na? in kana alfahari ni Allah ya kusanta ya bani fiye da gonar da ya baka taka kuma ya aiko mata da musiba ta lalace da dawo filin Allah zalakan musashiya ba komai au yusbiha ma'uha ghauran kowannen ruwan koramar da yake gudana a cikinta ya wayi gari gauran ya nisi falan tastati'a lahu alaba ba za ka iya neman sa ba ko ka nema ma ba za ka samu da Allah mai iko ne akan wani kaga shi dan uwansa da yake shi mai godiya ga Allah ne yana da tarbiya sai ya sa masa nutsuwa eh, sai yake dawo da shi zuwa kan hanya to amma za mu ga shin ya dawo kan hanyar ko bai dawo ba wannan za mu gani insha Allah a darasi na gaba annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa ma an'ama Allahu ala abdin ni'matan min ahalin aw malin aw walad Allah ba zai ba wata ni'ima na iyali ne Allah ya bashi mace ta kwarai aw malin ko dukiya ce aw waladin ko ɗa ne ko yaya. fa ya kulu ma Allah ce Allah la quwwata illa billah fa rafi afatan laifi a cikin wannan abu abin ya lalace ko baki ya kama shi insha Allah ba zai ga wannan haka kenan mutum ya ga abu ya burge shi nasa ne ko na ce masha Allah la quwwata illa billah musamman nasa ce masha Allah la quwwata billah na wani kuma ce masha Allah tabarakal Allah ya gane da sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi